Majalisar Ɗinkin Duniya ta horar da matasa 100 daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya kan matakan da za su bi wajen cuɗanya da al'umma da rungumar kasuwanci don dogaro da kai da kawar da zaman kashe wando. Horarwar da aka gudanar na makonni biyu a cibiyar horar da dabarun zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos ya tattaro matasa ne daga jihohin Adamawa, Borno, Yobe da Gombe waɗanda suka sha fama da rikicin Boko Haram da na 'yan kalare. sunana maimuna m yarima daga borno da abubuwa da yawa ba mu sani ba amma da muka zo nan wurin mun samu experience da yawa mun koya yanda zaka je kai setting of business ɗinka sun koya mana rayuwar mu yanda zamu gyara shi mu samu aikin da zamu yi mu taimaka ma yan uwa da abokan arziki sunana da latu aji na zo daga gujiba local government yobe state kenan eh gaskiya lokacin da muke can muna cikin rudani na tashin hankali daga baya Allah ya kawo mana sauki ma da muka samu fom na undp da muka zo nan sun nuna mana mu so junanmu yawwa kuma da wasu ayyuka da za mu yi wanda mutum ɗaya ba zai yi ba dole sai da haɗin kai sunana juliana amos daga gombe na koyi managing time yadda zan fara business har in taimaki kaina sunana bilyaminu abubakar imam na zo ne daga jihar adamawa karamar hukumar maiha to gaskiya kamar ni na kasance mutum ne wanda da ina bacci ba na farkawa sai karfe goma na safe na zo na samu a sai rayuwar ba haka yake ba a wancan duk abun a yanda nake kunciyan ba zai amfani ni ba yanzu da na zo nan kuma an zo a tashi na at least kamin 6 na zo na koyi kuma a yadda zan zama leader da shugaba a nan gaba na zo na koyi kuma yadda zan yi sana'a. Sunana Abigail Buba daga Bincika sun koya mana inda za mu zo na tare mu yi hakuri da juna suna mana cewa duk abin da ya faru da mu manta da shi domin akwai rayuwa a gaba. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da shirin ba da tallafi don inganta rayuwar al'umma Kehin Debolaji ya ce manufar shirin shine a tallafa wa al'umman da suka fada bala'i ta yadda za su dawo cikin hayyacinsu su kuma sake samun rayuwa mai inganci. We have been involved in cash for work programs to encourage youths like you who have got vocational skills to be able to go back to contribute to the rebuilding effort. Ya ce sun taimaka da shirin ba da kuɗaɗe don aiki wanda zai ƙarfafa gwiwar matasa waɗanda ke da sana'o'in hannu ta yadda za su koma su ba da gudummawa wajen gina yankunansu. Shugaban cibiyar horar da dabarun zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos Abdulmumuni Adamu Maimako ya ce sun koya wa matasa ɗabi'o'i masu kyau da zai taimake su a rayuwarsu. mun koya musu ɗabi'a mai kyau wanda za su rike kansu a nan mun koya musu yadda za su yi zaman lafiya su rike yan uwansu zanna lafiya saboda su cimma abin da ke gaban su cikin sati biyu din nan in kana shan giya ba ka sha ba na sati biyu in kana shan taba ba za ka sha ba ba za mu ce za mu canza mutum ɗabi'a gaba ɗaya ba amma mun gaya musu mun bayyana musu mun canjin din su mun creating din awareness saboda za su zama mutane masu ɗabi'a mai kyau. Jami'i mai kula da kare 'yan gudun hijira a Najeriya da ƙasashen Chadi da Kamaru, Mai Abba Madu, ya ce makasudin shirin tallafawa matasan shine su samu ayyukan yi da za su iya koyawa waɗansu. Abin da muka lura a cikin irin rahoton da muke samu rashin yin aikin nan shine abu ɗayan da ya sa irin nan yara suka shiga fitintunu da masifu yanzu irin wanda aka koya musu za su je su yi irin gyare-gyaren motoci ne ba na makanikan kan hanya ba yanzu za a yi a raba musu kwamfuta in aka sa kwamfuta mota za ta yata ta san me ya faru sai yaro ka gani ya samu dubu talatin dubu arba'in sai ka gani za a dauka a raba musu irin kayayyaki irin na ko fokonizer ba irin na fokonizer na yanzu ba irin dai wanda ake a america da su saudiya da england kuma su da kansu za a samo musu shago wanda idan aka kafa kafa wannan shago su da kansu za su ya su zai ma'aikata goma ashirin. Mai Abba Madu ya ce wannan shirin shine na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.